A na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin. Hawa Mahmud Wali. Tuma da Hauwa sana'ar me kike yi? Ina sai da takalma, ina sai da jakakkuna da su zanin gado da kuma bargo 'yar Libya. Haja kenan. Insha Allah. Um, kamar kimanin shekaru na ana wannan haja. Gaskiya an kwana biyu ana yi. At least zai kai shekara bakwai ko takwas ina yi to me ya dalilin da ya sake fara sai da sayarwa to gaskiya na ga ba zan iya zama haka bane saboda ko kana da aure namiji ba ni yau ba ni gobe ba babanka bane ko da babanka ma za kamata kai hakuri ka nemi na kanka saboda dogaro da kai kawo yanzu wani irin alfanu aka samu gaskiya na samu alfanu sosai alhamdulillah ba da abin da zan ci sai ce na gode wa Allah eh, kina iya dan gaya mana misali irin ranar da sana'a ta yi miki? Gaskiya ta mun rana tunda na mallaki abubuwa da dama a sana'a. Mm. Ina da fili, ina da gidaje, ina da mota, kin ga ina ya mun rana. Duk a sana'ar nan. To ina kike sai da waɗannan kayayyaki shago gare ki? Ina da shago kuma ana zuwa ana sara a wurina saboda kuncewa nake. Ina da shago a sabon gari, ina da shago a wurinmu. Kafin a kai ga nan, daga kaka aka fara ko da mun can da farawar ki da buɗe shago wallahi ba da shago na fara ba na dai fara in dan sara kamar na dubu hamsin ɗari haka dai kuma sai aka ci gaba ya zama to ina zuwa wasu kasashen in je in kawo. O kina fita wasu kasashen kamar ina da ina? To ina zuwa Togo, Kotono, Algeria, Niger duk ina shiga. Ki sayo kayayyaki. Insha Allah. Me kike sayowa a can? Idan na shiga Algeria ina kawo kamar turaruka mm. da kuma Borgo 'yar Libya. Mm. idan kuma na shiga kotono akwai yadina su senegal shaddodi in ɗebo su da takalma haka kuma idan na je togo zan ɗebo takalman maza da mata in shigo da shi to ne irin kalubale aka fuskanta akan hanya to ba za a rasa ba tunda dai akwai jami'an tsaro a hanya kamar in zaki je niger je tafi matsala saboda lise fase su. Mm-hmm. kina da lise fase eh, ina da lise fase suna karɓar cin hanci ne ko kaka a gaskiya ba sa karɓar cin hanci eh kina tabbata komi in kana da komi naka normal to kai da su ba matsala. To kamar su Algeria kuma fa kaka ake shiga. To shi ma sai ka sha ruwa. Saboda akwai wahala. Da kan kike zuwa ko ku tura Da kaina nake zuwa in kawo. Ki ce mace ce ne kamar maza. Insha Allah kallabi ne tsakanin rauna. To mota kuke shiga safa safa din nan. Mota muke shiga. Hmm. Daga Kano in je Daura. Akwai kuma zan iya samu daga nan zuwa da magaram. Hmm. Daga can kuma in shiga motar Agadas. Daga Agadas in wuce. dogon zango ne a dogon zango ne an ci akan ce shiga irin kamar su Algeria dina yana da tsammatsi gaskiya akwai kuma ke ba ki taba jin tsoro ba to ya za a yi in kana neman halal naka ai ba za ka ci shi a daɗi to akan hanya an taba fuskantar wani abu da ya sa har kika ji kamar ba za ki daɗa zuwa ba kai wahalan tafiyan dai zai sa ka kamar ba za ka je ba in kika je kika siyo kaya kamar na naira nawa eh to kin san kasuwa sirri ne eh, yanda ya kama <laughs> yanda ya kama dai sai ka siya tuna da saifa za ka siya ka dawo to yara nawa ne suke aiki a karkashin ki yanzu gaskiya ina da yan gida da dama alhamdulillah don akalla ba a ba sun fi mutum talatin suke ci a karkashin suke aiki a karkashin ki insha Allah to me burin ki a rayuwa to burina a rayuwa dai yanzu ba ni da burin da ta wuce ina so in gina makaranta ta islamiyya hmm. in zuba yara suna karatu in samu malamai da suka iya karatu in gina kuma masallaci shine babban bore na yanzu a rayuwa to wani irin kira yake wa matasa musamman mata to gaskiya zama mu zauna dirshin ba namu bane kowa ya nemi halal din shi ko a cikin gida ne mai raina kaɗan ɓarawo ne biyar goma in kana nema a haka zaka zo ka tara dubu Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.